Salamu alaikum malam. Ya alaikum salam. Salamu alaikum eh, malam. barka sannun ka. Ya Allah ka sa mu cikar imani. Wannan ci zato da mai dubu hamsin. Allah ka sa ka turo mai yanzu. Yanzu kuɗi na za a turo. Ya Allah ina roƙon Dubu hamsin na za a turo mai. Kana da tabbas muna samu. In Allah ya so muna samu wallahi. Alhamdulillah. Kuna nan bayan kin. Ah, muna nan wallahi. Muna nan. Masha Allah, alhamdulillah, da Allah su ne suka shigo. Alhamdulillah, dubu hamsin ɗin na sun shigo ko. insha Allah ma dama wani na ce zai turo mai dubu sun kuma turo mai to wala dan ya ga kuma na kawon nan ba din ku ga kawon nan ba an shi an shi wallahi wannan albarka na ce zai turo min dubu hamsin bayan sallar asa kuma gashi ya turo min wallahi ku ga malam da ganda albarka kake gaskiya eh insha Allah bari yanzu ga in turo muku na turo ba sto ba wala ba sto ba bari mu riba mu bari mu dai mu riba na turo yanzu ga to ina gani ganin naji Allah to bari gani bari gani a to ah, sun sun shigo eh to yayi yayi ba mun gode yayi Allah sai an jima malam sai an jima mun tai mun tai mhm. wallahi ga wancan na sallah mu tai mu shiga mu ma a wala mu tai walla mu tai walla a mu yi sauri assalamu alaikum ya Allah ka samu cika da imani ya Allah wayanda suka rasu jiya mutum 77 ya Allah ka ji kansu masu rahama a'udhu billahi ya Allah wayanda sun kasari kare na jiya Allah ya kawo su yanzu in sare mutum ga ido a yi sare-sare wurin ga azubu da yanzu ake alƙalami ya bushe yanzu shi ma nake da kayan aiki wani koyi an shi zarto ya kama min an samana